DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatuhu muna yi muku marhamin da sake saduwa da ko cikin kashi na shida na wasan kwaikwayonmu na yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar ƙaya. yanzu haka dai lurwani iro wanda shi ya kafa kamfanin kwasar shara na gyaran muhallin sansani tare da mariya musa yana can a kulle kazalika a bangare guda kuma zanga-zangar da ake ta yi a garamar hukuma ta lafa a 'yan kwanakin nan shin wannan yana nufin kenan kansilan lafiya a garin wato Talle da shi da kansilar garin wato maryam dauda sun cimma burinsu kenan wannan yunkuri nasu na neman a ɗora wa lurwani laifin hadarin sun yi ne don su karkatar da hankalin mutane daga ɗora nauyin hadarin akan hukuma. Rabi wadda mai rajin kare muhalli ce a shafinta na yanar gizo wadda kuma take goyon bayan kamfanin gyaran muhallin sansani yanzu haka ta shawo kan lauyan nan na harkokin kasuwanci inuwa buba da ya tsaya wa lirwani a kotu. A kashin namu na yau mai taken rikicin jajibige gamu nan tare da inuwa ofishin 'yan sanda na kwanar kaya. ya je can ne don kai wa lirwani ziyararsa ta farko wanda ya shafe kwanakin ƙarshen mako a tsare. Mm, a gaskiya kai lauya ne mai karancin shekaru malam inuwa musamman ma wajen kare mai laifi kamar luwano tsaya mana shin na ci mai kin yi kankanta ki zama sajan aikin dan sanda kuma ki sani ba a fa yanke wanda nake karewa hukunci akan wani laifi ba don haka ki daina kiransa mai laifi oh wato dai kamar lauya kamar wanda ake karewa me kike nufi da hakan kuma na kasa gane wane ne ya abin tsiya a tsakaninku larwanin da kake karewa wanda daga kawo shi ya makure ni ko kuma kai mai wuyar sha'ani kaga idan kun gama ka kira ni don na buɗe maka ƙofa yaya dai lurwanu ni ne inuwa kana lafiya ah, inuwa me kuma kake a nan ni ne lauyanka ni zan fitar da kai daga nan amma kuwa ka kyauta to ta yaya ka zama lauyana? rabu ce ta shaƙo wuyana cikin harkar ita ce ta mun bayanin duk abin da ya faru abin da mamaki da yadda 'yan sanda har suka baka ka gani to lauyan ka ne kana da 'yancin gani na hmm. ranar asabar fa sai da na jiyo muryar mariya amma ta dage su ta gani da ƙarshe 'yan sanda suka hana ta shigowa wannan ai wulakanci ne zan rubuta wannan a kurakuran da suka yi ba idan an tsare ka bane yasa aka hana mutane su ziyarce ka ko lokacin da na zo nan na tambayi laifin me ake tuhumar ka da shi sai sadan ta ce min yau aka shigar da maganar ka amma kuma jiya da dare na ji ana hira da kofar malami audi tare da kamsila gidugo talla a talabijin suna zargin ka da haddasa hadarin da ya faru a wurin zubar da shara na jajibge hmm, lokacin da aka kawo ni kofar yayi yi alkawarin sai na shafa kwanakin karshen mako a nan kuma ba za a ɗauko ba al'ina ba sai ranar litinin wato dai wannan tserewa ce ta son zuciya kenan haka ma zai mana amfani to ai kuma sajan ta ce min ka ci mata mutunci ya kamata ka kwantar da hankalin durwano suna iya amfani da irin wannan halin naka a matsayin hujja to shikenan ni yanzu faɗa min halin da mariya da ramata suke ciki ba ka zo kawo kaina ba ni ban san halin da suke ciki ba bari zan je na gansu in na gama da nan amma rabu ta ce min ba sa yin wani aikin kirki kuma kai ma ka san dalili shikenan yanzu mu koma kan batun shari'arka Lirwana dai ya samu kwanciyar hankali ganin yanzu yana da wanda zai tsaya masa a shari'arsa. Ba abin da zai ce wa inuwa sai godiya. Hirar da kofar malami Audi ya yi a gidan talabijin ta yi tasiri a ofishin 'yan sanda na kwanar kaya. Har ma shugabarsa, sifirtanda Hafsa ta yi masa sammaci da ya zo ya yi bayanin abin da yake nufi. Yayin da rana take neman faduwa, gasu can a ofishin na sifirtanda suna tattaunawa. Ran ke daɗi. Kin ce kina son gani na? Wato ma mamaki kake yi ko? Kamar ma baka san kiran ko na menene ba. Wace magana ce ake yi ta Lurwani iro? Ranke ke su sufurtanda. A ƙarshen makon nan da ya wuce ne, na samu bayanin da yake nuna lurwani iro na da hannu a zartarwar tarin shara da ya yi a wurin zubar da shara na jajibi, haka kuma an sanar da ni cewa zai iya guduwa ko da yaushe domin kuwa in ban da 'yan kwanakin nan ma ba shi da wurin kwana shi yasa na yanke shawarar kama shi na kuma tsare shi shi ne ka yanke shawarar kama shi a wannan lamari mai wuyar sha'ani na zabtarowar shara a jajibge ba tare da ka sanar da ni ba ko kuma wai har bayar da bayanai kake yi a gidan talabijin na fahimci ranki ya ɓaci so ne ne maza na fara ɗaukar mataki kuma kamar yadda kika ce wannan lamari ne fa mai wuyar sha'ani in tambaye ka mana kofar malami wai yaushe ne aka fara warware babban kes irin wannan a gidan talabijin kansila na ya neme ni da na je ne bayanin dalilin da ya sa muka kama ni iro na amsa ne saboda aikinmu ne yin adalci ga dukan 'yan ƙasa dan ke daɗe wadda ake zargi ya cutar da mutanen karamar hukumar sosai wannan ai banza ne ta yaya za a ce wannan mutumin shi kaɗai ke da alhakin zabtarowa wannan tarin sharar dama fa a wannan wurin tara shara na jajibge shara tana taruwa tana yin sama shekara da shekaru kuma kowa ya tabbatar cewa hadarin ya faru ne a sanadiyar ruwan sama da aka tafka kamar da bakin kwarya wannan shine abin da kowane ɗan ƙasa ke tunani amma mu muna da wani ƙarin bayanin domin kuwa wadda ake zargi da aikata laifin ya ci mutuncin sajan duduwa kaga kofar ya ishe ka haka kai kai wannan kwabar kuma kai za ka warware ta idan ba haka ba ko zan sa a sake shi gashi yanzu an kira ni daga ma'aikatar cikin gida babban abin ma shine lauyan wanda ake zargi yana neman a sake shi a bisa hujjar cewa an take masa haƙƙinsa domin kuwa ga alamu ya shafe kwanakin ƙarshen mako a tsare ba tare da an tuhume shi da kamai ba ba komai zan warware wannan matsalar ke daɗe na ɗauki wannan alkawarin yanzu kofar malamai yana cikin tsaka mai wuya to ko wannan zai sa lurwana ya samu mafita daga halin da yake ciki yanzu dai gari ya waye ga abokan aikin lurwana can wato mariya da ramatu suna aiki a kamfanin kwasar shara na gyaran muhallin sansani inda suke ware sharar da suka kwaso robobi muna son waɗannan kwalaye su ma muna so bawon lemo da na ayaban nan wannan kin ga mu zuba su a sharar yin taki ya kamata mutane su fahimci cewa za a iya sake sarrafa yawancin sharar da ake zubarwa za mu sake sarrafa su zuwa sababbin kayayyakin amfani kuma ab mariya ashe ma ba saurare na kike yi ba na'am ina ganin kin shiga wata duniya ya haƙuri ramatu gaskiyarki ni ma ina ganin wata duniyar na shiga kin san wani abu kuwa gaskiya ina juyayin halin da harkar nan tamu za ta shiga mutum sha bakwai ne fa suka fita daga cikin shirin nan namu tun da yanzu sun ce ba sa so mu dinga kwashe musu shararsu wani lissafi ma da na yi tsaya ki jira mutum gaskiya ni ban san abin da zan yi a kai ba idan ma kwastomominmu ba su bar mu ba mu biyun nan ni da ke ai ba mu san yadda za mu dinga cika alkawarin kwashe musu shara sau uku a sati ba da mun sani da mun ci gaba da kwashe sharar kwastomominmu jiya ni hankali na ba a nan yake ba akwai ɓacin rai akan abin da inuwa ya faɗa game da halin da lurwanu ya shiga a ofishin 'yan sanda a ƙarshen mako ni tun daga nan gwiwata ta yi sanyi game da kwasar shara na fahimce ki mariya amma ki sani cewa inuwa ya ce mana kada mu kuskura mu bari jikin mu yayi sanyi za mu iya kewaya mu kwaso sharar kwastomomin namu yau ta haka za mu iya sanin waɗanda muke da su a hannu ai da wannan ƙaryar da kansilan lafiya ya yi da kuma irin abin da 'yan sanda suka faɗa game da mu a gidan talabijin jiya nan gaba ma ba wani kwastoma da zai rage mana don haka ba shi da wani amfani mu ci gaba da harkar nan haba mariya bai kamata ki yi watsi da wannan harkar tamu ba ki tuna irin wahalar da muka sha wajen kafata ki tuna da mutuwar ta nemu ga kuma yanzu lirwani yana tsara saboda zalunci gaskiya bai kamata a mana haka ba kin manta cewa mun kaddamar da wannan harkar tamu ne domin bayar da tamu gudunmawar wajen kiwon lafiyar jama'a garin kwanar kaya? Na san da haka amma. Mu zage dantse kawai. Idan muka yi watsi da ita, mutane za su ci gaba da zubar da shara yadda suka saba yi da, ko kuma su ci gaba da ƙona ta kamar yadda har yanzu waɗansu suke yi. Daga nan kuma sai a sake buɗe wani wurin zubar da sharar wanda zai sake kawo irin matsalar da wurin jajibge ya kawo. Wata rana sai a sake samun waɗansu su rasa rayukansu, domin kuwa ba za ta sauya zani ba. Tsaya ki ji. yanzu ba ga irin abin da ƙoƙarin namu ya jawo mana ba mun aikatu gashi ba mu da kuɗi gashi kuma kowa yana zargin lirwanu ni dai na haƙura to ma sauraron mu da kuma makawa ƙarshen wannan kashi na shida ga alamu dai gwiwar mariya ta yi sanyi tun bayan da aka tsare lirwanu mun je yadda da ta yi macin kofar malami a ofishin 'yan sanda inda ta faɗa masa ko dai ya yi ƙarin bayani a kan kes ɗin ko kuma ya saki lirwano. Kada ku manta ku kasance da mu a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. Sai dai kuma a yanzu haka kuna iya aiko da ra'ayoyinku ta shafinmu na sada zumunta na Facebook. Haka kuma za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata. ta adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Kafin nan nake muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na DW. yaƙi da muggan laifuka.